ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب التيمم في الوضوء والغسل لا زال المؤلف يورد لنا أحاديث في ما يتعلق بالوضوء قال باب التيمم في الوضوء والغسل ce wannan babi ne da yake bayanin cewa an so duk aiki da za a yi na alheri ko na tsafta ko na abu kyau a fara da dama wani abin da za a yi kuma na wani haka sai a yi da hagu سواء cikin alwala Zainab ‘yar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama da ta rasu sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gaya musu ya faɗa musu da lokacin da za su ya ana ima ya miniha gubara da farfariyar dama a cikin jikinta wa mawaɗi al-wuduhi wa mawaɗi al-wuduhi da kuma gabobin alwala ma'ana in za a yi wanka ke nan duk wanka na musulunci duk wanka da zai ci musulunci ba a wanka da wanka ke ta shiga musulunci ko ta galaba ko haila ko nifasi ko wankan mamaci ko na wankan juma'a duk wanka ɗaya sa'an da ɗaya waɗannan ya kama aka ɗebo ruwa aka kwarara duk mutum ya samu aka wanke wanka da suka da tafiya kuma bin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na cewa a fara da kaza a wani kaza a har ka zuwa karshe amma duk wanka ta musulunci da ta kama mutum ka ɗebo ruwa mai tsarki ka zuba ka duk baki ɗaya ko ina ya samu ruwa wanka ta yi sai ya ce mata zubara da baryar dama sa'annan kuma da gabodin alwala قال حدثنا حفظ بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعب بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله an karbo daga Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son fara duk wani aiki mai kyau da dama kamar sa takalmi na tanahulihi in zai sa takalmi sai ya fara saka kafar dama in aka zo kuma za a tuɗe takalman sai a fara tuɗe kafar hagu haka in za a taji kai ko za a saita kai sai ya fara saita bariyar dama haka za ya saita hagu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da tuma har zuwa zuwa karshen kunne sa anan har yace man kana lahu sha'run falyukrim Ku wanda yake da gashi Allah ya ba shi tuba girmama tuban ma'ana ka wanke ka taje ka tafa mai ka masa mai kada ka bar shi da shi ya dauka kwata لأن النظافة لأن النظافة مطلوبة شرعا وطهوره haka kuma a cikin tsarki alwalarsa wa fi sha'anihi kulli haka kuma dukkan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi باب التماس الوضوء إذا حالت الصلاة وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم باب في بيان سوى أنيمي الوضوء ما هو ما يتوضأ به هو إذا حالت الصلاة إن لوكة صلى يكي معناه با بني اتنكا ka tanaji ruwan alwala ko ruwan alwala har sai in lokacin sallah ya kai to in lokacin sallah ya kai daga nan wajibcin ke faruwa ba a ce in ka tanaji ruwan alwala ko tun ne babu laifi ya halatta a shar'ance amma yaushe ne ke zamo maka wajibi ka tanaji ruwan alwala ko ka ɗebo ruwan alwala lokacin da sallah ta wajaba a kanka da yake wa qalat aisha sai da aisha radiyallahu anha tace hadarat subhu sallan asbah ai hadarat salatu subhi sallan asbah ta ta iso balki misal ma sai aka nemi ruwan alwala falam yujad sai ba a samu ruwan da bai alwala ba fana sanar tayammum sai ayat tayammum ta sauko daga nan aka saukar da ayat tayammum aka ce in aka nemi lokacin sallah ya kai aka ta san masalla aka nemi ruwa ba a samu ba to sai a yi taimama taimama ita ce take ma alwala in ba a samu ruwa ba ko kuwa a'a an samu ruwan yana da wahala a yi amfani da shi ma'ana kamar yadda yake kasancewa cikin lokacin tsananin sanyi mutum ya san cewa in ya taba ruwan sanyi zai cutu to sai ya imama ruwa babu hali sai ya yi taimama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sahabbansa zuwa wata bukata haka sai suka tafi cikin tsananin sanyi ɗayan su sai ya yi mafarki janaba ta kama to yaya zai sai ya shawarci sauran yan uwa a bai yaya bai ne suke sun yin taimama sai wa'ansu ka ce ai babu da shi? a'a waɗansu matan ka ce ai ba ka da wata dama sai kayi yi wanka da ruwan sanyi ne da yadda jawarce su ya tambaye su suka ce ba wani hali sai kayi wanka da ruwan sanyi ne sai sai ɗauki ruwan sanyi ya yi wanka ta yi mutu saboda sananin sanyi sai aka zo aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari ga abin da ya faru mawari mafarki ya yi sai sahabbai abokanan su suka ce ba shi da wata rukusa rangwame da zai ta ta yi taimama sai dai ya yi wanka da ruwan sanyi din sai wanka kayan sai manzo Allah ya ce qatalu qatalahum Allah ala fa'alu islam ya ya'rifu wa tifa'ul ilmi as-su'al da haka fara manzo Allah ya ce qatalu qatalahum Allah ala fa'alu islam ya alamu sun kashe shi ma'ana sun ma fatawa wace ba ta dace ba har ya je ya aiki ya mutu to manzon Allah da yace qatalahum Allah ba yana nufin ya musu addu'a ba kalmomi ne akwai kalmomi da ake fada mutum lokacin da ya fushi ko ko wani hali ya shiga zai faɗi kalman baya nufin wannan ma'anar da kalmar ke dauke da ita kamar hadisan da suka wuce Abdullahi bin Abbas yace aduwullahi ba baya nufin da ya kafirce bane balle karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yake addu'a ya manzo ya yi roki Allah duk wanda kai masa wata addu'a Allah kai ma ka yafe masa Allah kai masa kaza kaza kaza kaza to da manzo Allah yake qataluhu qatalahum Allah sun kafe ala fa'alu in lam ya'lamu me ya ana su tambaya da basu sani ba wa shifa'ul ilmi su'al maganin jahilci shine tambaya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa maganin jahilci shine tambaya abinda baka sani ba ka tambaya kada ka yi girman kai ka je ka ta'abbata da aiki na addini a cikin jahilci Allah babu ruwan shi abin da yake baka sani ba Allah zai ma rangwata zai ya zai Allah zai ma sauki amma abin da aka samu sakaci sakaci da addini Allah zai kama bayi da shi duk sakaci da mutum yayi Allah zai kama shi sakamakon sakaci da yayi shi yasa addini ba abin wasa bane in ma ka je kai karatu ka iya addini dan wannan addini da kake aiki da shi abinda zaka kalla ne wane ne ya saukar da wannan addini sa'annan wa aka aiko da wannan sakon in ka kalli wannan shi ne zai baka dama ka san cewa kowace kowace matsala cikin matsalolin addini suna da muhimmanci addinin musulunci ne na jina inda Allah al-islam mana daga Allah ya sa'annan wa ne Allah ya aiko ya idar da wannan sakon shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fika ya fi kowa sanin kowa ne cewa duk wata na'ura ko duk wani abin da kai ka kira kuɗin ka saya dan al'abin ya tafi daidai waɗanda suka kera wannan abin sai su hada shi da littafi su gwada ma ga yadda za ka yi da amfani ga yadda za ka yi amfani da wannan abin saboda ka ci moriyan wannan abin wannan abin yana bukatar kai masa kaza in za ka yi amfani da shi kai kaza duk sa'an da ka kawo wani abu mai tsada ba za ka tafi a kai tsaye ka fara aiki da shi ba sai ka buɗa ka ga wannan littafin da aka haɗa da shi waɗanda suka kera wannan abin yaya suka baka izini ka yi aiki da abin mallakar ka ce yanzu amma ba ka isa ka yi aiki da ita ba sai waɗanda yadda waɗanda suka kera abin suka gwada ba haka za ka yi da aiki da abin dan ka ci moriyar wannan abin to addinin musulunci da Allah ya saukar da shi sai ya saukar da littafin da zai gwada maka yaya za ka yi amfani da addinin musulunci ce nan wannan littafin ba a babka dan ka iya turanci ko ka iya larabci ko ka iya hausa ka fahimci da kai ka fahimci wannan addini da kanka ba sai Allah ya zabo wanda ya fika ya fi dukkan halitta ya aiko shi saboda kai ya gwada maka ma'anar wannan littafi da wannan addini ya za ka yi da shi har ka hadu da Allah lafiya to sa'an nan sai ka zo ka zamo ya rabbi inna qaumi takaru hadha alqur'ana mahjura ba abin da ya dame ka daidai da hula ko takalmi in za ka saya sai ka zabi mai kyau ko mai tsada za ka saya amma duk wani abin da ya danganci addinin ka baka damu ba sai zama kamar sallar mata ko mata duk inda suka taru suka yi sallah suna sallah sai kai mamaki sai ka yi haka nan tafi Allah ya Sannan babu inda kake samu wahala kamar cikin taron mata sai a yi yadda ake so annan ake Allah ya to wannan addini da Allah ya saukar maka kamar ma na'ura da kaje ka ya ko mai tsada ba sai ka buɗe littafin ka karanta shi kuma a hankali a sanace to ɗaya to biyu to uku duk abin da zaka taba sai ka duba ka gani menene aka ce kan na je na taba inda ba ba daidai ba ya zai lalace da ya kasara haka za ka yi ta haka addinin musulunci ne da Allah ya saukar maka da shi ya saukar da alkur'ani ya kawo hadisan mahaifi sallallahu alaihi wasallama nan bai wakilta fahimtar wannan abin a kanka ba sai ya aiko maka wasu wasiyayyen halitta baki daya wanda ya ka aka aiko shi dan ya gwada maka to yanzu dan Allah in mutum ya yi sakaci a cikin addini ya je Allah ya kama shi Allah ya masa laifi wa ma zauna illa ma kuntum ta'maluna shi yasa abinda da ake nufi duk abinda za ka yi a cikin addini ga shi yake wala yahilu lahu an yata'ayyaba ala filan hatta ya'lama hukm Allah bihi wa yas'al ulama al-muqtadina bi sunnah ya tambayi malamai waɗanda suke sun san ina manzon Allah ya ɗora kafafunsa ina yake a zauna ina yake a tafi to abin da ake nema kenan ga dukkan musulmi a kanka da matarka da yarka da ɗanka da jatubarka da kowane ne abin da ake so kenan lokaci ka da Allah lafiya da lokacin sallah ya kai aka nemi ruwan da za a yi alwala ba samu ba sai Allah ya saukar da ayat da yammu in muka je shi su da yammu za mu karanta shi billah billah قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبوء من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم صلى الله عليه وسلم an karbo daga Anas dan Malik da ma na ce muku Anas dan Malik yana cikin wanda suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima shi ma yana cikin hadisi abubuwan da Allah ya bibi da shi yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hala salatul asr ai wa hana waqtu salati al-asr lokacin sallar la'asar ya ya iso ya kai fadda masan nasu wudu'a sai mutane suka nemi ruwan alwala falam yajidu sai ba su samu ba da suka nemi ruwan alwala ba su samu ba ya za a yi kenan fa usiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'i sai aka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ruwan alwala wanda zai isi ko mutum daya ko kuma ba zai isa ba ga kuma jama'a masu suna ga jama'a masu yawa kowa na son yayi alwala wa ba الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka hannunsa mai daraja a cikin ruwa wa amara nasa an wa tawaddahu da ya saka hannunsa yake kowa ya yi dan ruwa aka kawo sai manzo Allah ya saka hannu yace kowa ya zo ya alwala cikin wannan ruwa fara aitul ma'a ana ce sai na ga ruwa yambu yana kutulowa ne ta da abadi karkashin da bai ya yi aiki sallallahu alaihi wasallam hatta ta wadda inda yi har dukkan duk waɗanda ke wurin ne suka yi alwala sa'annan sauran ruwa ya saura to imam bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul wudu yana bayyana cewa ba wajibi bane akan su tarbi ruwa amma lokacin sallah ya kai ya wajaba tare da cewa wannan hadisin kuma ya cancanci a fata shi wani baji daban shine kitabul mu'jizat ببيان معجزات معجزته صلى الله عليه وسلم in ya zo cikin bayanin murjizozin ma'aiki da fasa'ilihi za ka ga ya kawo wannan hadisi kuma ya kama istidlali so da yawa ya kan faru haka nan wata rana sun tafi yaki ba abinci yunwa ta kama mutane kowa na son mai za a ci ya za a yi a buga abin a duba aka buga aka buga sai manzo Allah yake to shi kenan duk abin da ke wurin gaggawa ko menene wannan na dan abin da bai banzu yi ba wannan na dan abin da bai manzo Allah yake duk da tara ku riya ku hada aka hada sai zai sanna hannun yake kowa ya zai ci abinci duk kowa ya zai ci abinci har ya gama da sauran abinci sai manzon Allah da kai yake ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa biha abdun غير شاك في نفسه الا دخل الجنه dukkan wannan rundunan ya ce da suka abin da suka kudu sa'an nan mazu Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sa'an nan sai la yaqul Allah biha wanda ya ya je hadu da wannan kalma babu shakka babu kafa babu shirka cikin mu'jizozin ma'aiki sallallahu kake son ka bayyana fadalan manzon Allah ko mu'jizozin sai ka je ka binciki abubuwan da sun inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ne za ka yi alfahari da shi amma in ka je ka ɗauki abin da ba gaskiya ba kana bayyana fadalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fadalan manzon Allah kake bayyanawa ba dalili alam tara anna sayfa yanqutu qadrahu qadruhu idza qila inna sayfa amba min al-afa wannan tattakali na kai ya ma tukan da kai yabo ne ko zaki sarki wannan tattakali na da kai ya ma fi sanda kai yabo ne ko koko ne eh shi yasa duk sa'an da kaje ka dauko abin da ba daidai ba kana makala cewa mahaji kana son ka bayyana cewa wai shi kuma manzo Allah ba kana bayyana mu'jizozin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam da wannan abubuwan da kake faɗa mai sihiri ma zai iya yi amma abubuwan da suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da su za ka kafa dalili ka bayyana fifi ko da mu'jizozin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babul ma'il ladhi yuqtalu bihi shara insan sha'ar insan to wannan imam al-bukhari ya kawo ya kulla wannan babi ne don ya bayyana mana cewa sabani a cikin malamai wa'ansu malamai sun tafi kan cewa gashi duman kan mutum da farcen mutum da waɗansu abubuwa da mutum ke fitarwa a jikin suka ce in aka yanke su suka rabu sun zamo Wani waɗansu malamai suka ce a'a ba na jasa. to mazhabin imam al-bukhari shine waɗannan duk dan kayan aski gashin ka sai to maka ce eh, su ce zama na jasa ko dan kayan ka farce ka farce zai zama na jasa wanda aka dinka din kuwa ko ranka waɗannan duk ba na jasa ba to shi ne yake buga ya kawo wannan babi da ya kafa mana dalili cewa mazhabin wa'annan ba najasa ba za a ce musu najasa ba haka haka wannan shi ne zance mafi inganci wurin malamai shi ne yake babin da ke bayanin ruwan da aka wanke gashin dan adam da shi wa kana asa'u la yara bihi ba'dan mana asa'u baya ganin laifi cewa dan gashi ya shiga cikin ruwa ko tuma ya ya shiga cikin ruwa ruwan ya zama na najasa kenan ma'ana dalili ne na cewa gashin dan adam ba na jasa bane dan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zai wanka sai ya saka hannunsa a cikin ruwa din eh, hannayensa masu tsarki sa'an nan ya kai asalin ga imansa kowa ya san cewa duk sa'an da ka tsaitsaye ka saka hannunka a cikin goma ka gashi ka tsaitsaye sa'an da ka saka hannu wani gashi ko kuma zai tsinke shi ne wannan ruwa ya zama najisa kenan a gace a a bai taba zama najisa ba dan gashin dan adam ko kuma ba ba najisa ba sai sawa'an yana tare da shi ko an yi ko ai mai ko ai mai وكان عطاء لا عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها القيوس والحبال عطاء يتي باب ليكي in aka je maka lokacin da mutane suka yi aski ko sai za a samu a samu tarin gashi ko suma yace babu laifi a saka su a mai da zare ko yankon jiya dan ai wani amfani da shi akan haka asa'u ya tafi kan balaki fada na kiba za a rage amfani wa suqril kilabi أي باب بيان حكم الماء الذي يقتل به شعر الإنسان وبيان سكر الكلاب وممرها في المسجد da bayanin kuma shauran ragowar da kare ya zo ya ja ruwa abin da ya shaura ruwan ya zama wani jasa ko ko a'a ba na jasa ba wa'ai da malamai suka ce na jasa ce sai a zubar wa'ai suka ce a'a ba na jasa ba yanzu za mu ji bayani az-zuhri imamu zuhuri ce wanda yake imamu zuhuri shehu imamu malik ne yana cikin waɗanda imamu malik ya lizance su sosai sosai manya-manyan malaman imamu malik har aka zo aka saka imamu malik suna cikin tabakatin ula cikin almajiran zuhuri shi kuma zuhuri yana karban ilimi daga nafi'u nafi'u kuma ya karbo ilimi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar in ya karbo daga ma'aiki ko kuwa daga umar sayyidina umar radiyallahu anhu alaihi wa sallama to imam az-zuhri yace idza walada al-qalb fi ina'in laysa lahu wudu'un ghayruhu yutawadda'u bihi ai idan kare ya zo lallaji ko lallaji a cikin ruwa ma'ana iya ya ruwa ya bar taura ka zo za ka yi alwala ba ka da ruwa yaya za ka yi imam zuhuri ya ce ya halatta kai alwala da wannan ruwan dan shi wurin su sauran ruwan da kare ya sha ba na rufa ba za a ce na rufa ba wa qala sufyanu sai sufyanu sauri ya ce hadha al-fiqh bi yace wannan shine kan tagaryen fahimtar addini dan Allah ya ce lam tajidu ma'an ma'a nakira fi siyasin nafi da ummu jami'ul aiba ku ba ku da kowane irin ruwa to sai imamu zuhuri ya ce tun da Allah ya ce sallah da za ku yi alwala ba ku samu ruwa ko kaka yake ba to sai ce tun da Allah ya kore ya ce in ba samu kowane irin ruwa ba tun da kana da sauran ruwan da kare ya ba ka shiga cikin hukuncin wanda ba samu ruwa ba ya ce sai ka ɗauki kai alwala shine imamu zuhuri ya ce haza huwa al-fiqh bi aini wannan shi ne shine hakikanin fahimtar addini saboda ne yaqulu Allah ta'ala falam tajidu ma'an fatayam falam tajidu ma'a fatayammamu wa hadha ma'un yaqin nafsi minhu shay'un wannan garuwa ne amma akwai shakka a ciki ba ijma'i aka yi aka ce wannan ruwan ya zama najasa ba tunda akwai sabani a ciki ma'ana baka baka shiga cikin hukunci wa'anda za a ce muku ba samu ruwa ba yatawazza'u bihi wa ya yatayammam sai wai su malamai suka ce ya za ka yi suka ce sai kai alwala da wannan ruwan sa'annan ihtiyati kuma kai kai mama wa buhtiyati min umuri dini man farra min shakkin ila yaqin in wanda yake gaskiya ce a cikin addinin sa shine wanda ya kauce ma shakka zuwa yaki sai ka dace in ana shakka akan wannan ruwa ba za ka bar shi ka je kai taimama ba sai kai alwala to kai alwala ya za ka yi za ka yi sallah ka fi sai kuma mai ta taimama don ka ce ai kun tsananta in ma alwala ko taimama kowace ya in in idan jihadi aka yi aka tabbatar shi kenan bukata ta biya قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لأبي عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أقبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها انكر ولد محمد بن سيرين Idan Sirina yace Inda na min shari'a da biyu sallallahu alaihi wa sallama a fasina wani littattafai da anas, muna da waɗansar ruwa cikin suma gashin ma'aikinsa sallallahu alaihi wa da muka da su a nufi daga anas ko kuma daga yalin anas. Fakar ke shi, la'anta ko na min indi shahararrun minhu, wallahi. ya zamo ina da koda kwaya ɗaya kwaya ɗaya ce a cikin gashi kuma ma yake sallallahu alaihi wasallam a habbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha wallahi ya fi in mallaki duniyar nan duk da abin da ke abin da ya faru shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje akai umu akai haji da yaje sai ya ce ma aski kai ka fara aski da mana sai aski da aka aske sai ya ce kowa ne ku dauka kuran aka aske na hagu kuma ya dauka ya ba kowa da su kuma ku dauka kurba to ne kowa ya bar shi yana tabarruki da shi yana neman albarka da kuma ma'aiki sallallahu alaihi sallam dan malamai ba su da sabani cewa ya halatta a yi ne tabarruki da fadalatin nabi sallallahu alaihi wasallam kaman tumarsa kaman tabbuwarsa rigan da yasa wal azu wani abin da ya shafi jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan babu sabani a cikin malamai don ne yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaho ya zo ya masa kaho da ya jaji ne sai ya haɗe sai manzo Allah ya ce ba za ta cika ba manzo Allah na da wata yariya mai masa aiki a gida in ya kasance ko lokacin sanyi ne ko lokaci karkashin shimfiɗa ko karkashin gado akwai akwai ko kwano inda a cikin manzo Allah yake tsani yar yariyar garga ta gari da da fadima sai ta dauka ta je da zubar wata rana sai ta dauko ta zo sai manzo Allah ya dariya yace yaya kika yi da wannan sai ta ce sha nan sai da shi eh, manzo Allah ya ce wuta ba za ki ba wannan babu ko shakka ummu sulaim uwar anas tace ba su taba jin kanshi irin kanshin jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke ba akwai inda manzo Allah ke zuwa ya kwanta ya bacci rana sai ya yi gumi sai ta je ta tattara wannan gumin da je ta sa cikin turare ta ce ya fi turare kanshi wannan duk wanda ya maka mutu akan haka wannan ya fita cikin hanyar malamai amma ka je ka kirkiro wa'ansu abubuwa wa'anda suke ba su da asali baya tsara ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam komai manzo Allah ya fi karfe haka yace la an takuna la an takuna indi sha'aratun minhu ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha yace ya zama ina da gashi ɗaya cikin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ɗaya wallahi ya ci mini in mallaki duk duniyar nan da abin da ke don babu abin da ke cikin duniyar nan zai shirye za ka sani radda lokacin da sani ya kai duk abin da ka mallaka a sa duk jin daɗin da kake a cikin duniyar nan duk sa'an da ka tuna cewa jin daɗin nan mu zo mu rabu sai ka ji bacin duk duk mulkin da kake ji duk duk dukiyar da kake mallaka duk abin da kake mallaka wata rana ko ka bar ko ya baka ko ku rabu tare baki daya ma'ana babu wani abin da zaka yi a cikin duniyar nan ya zama ya dawwama kuma kome kake mallaka a cikin duniyar nan hakikalin rayuwa shine wata rana za ka ji daɗi wata rana ka ji wahala bayan Allah na gari salaf sun kasance in yana nan aka kwan biyu uku hudu ko mako Allah bai jarrabe su da wani abu sai ce to Allah ya kiyaye shi kenan Allah baya da Allah baya da ma'ana wata rana kana da shi da sai Allah ya jarrabe ka baya nufin cewa Allah baya son ka Allah yana son ka shi yasa yake jarraban ka da bacin rai ka ga abin da baka so sabanin abin da kake so kana bukatan kaza ka rasa duk wani bayan duk bayan Allah ne da suka hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya yana miki Aisha radiyallahu anha ta ya manzon Allah akai ma su ce ya Aisha ba da kike ka wannan magana ai mu annabawa ana zuba muna ne musibar zubawa farara muna ake yi ashaddu nasu bala'an al-anbiya wa thumma al-amsal fal amsal duk wani wanda kaga sunan shi ya dawama ba haka yanzu ya sami na bulus ba imamu malik da kuke cewa malik mazhabin malikiya kun san me ya same imamu malik jin daɗi yake hajjaban duniya daya cikin fitinan da su samu imam malik ya ci ya zama muku sunna imam malik shine wani sarki shugaba mai gama karya ba shi ne sa mutane zai kwaci mulki da karfi yake kowa zai musu kafa kowa zai musu mubaya'a yake in kana so abin da za ka yi na tabbatar da cewa wannan shabba da kai mubaya da gaskiya ne ke ne duk sa da ka zo ka zara hannunka matar ka tafi kowa na tsoro sai ya sadaka akan ba ka so amma a lafiyar kowa ya ce na zo na yi tawaye mata ta ta ta na zo na janye kafa da mata ta ta ta sai bari ya kai mai imam malik sai imam malik ya ce a ah, yakin maza ne duk wanda aka tilasta shi matarsa ba ta kafu ba ya ba da fatawa duk abin da zai kasance kasance yace duk wanda aka tilasta shi sake matarsa matarsa ba ta saku ba ma'ana in ka ga mulki bai ba za ka iya janye mu baya a dinka aka sa aka kawo imamu malik kai imamu malik za ka kawo wani abin nan ka janye wannan fatawa yace har abada gaskiya ke aka yi mai imamu malik bulala aka yi masa dukan dan ya janye wannan fatawa kai kwaya daya yace har abada sai dai lafiya aka yi masa bulala har jijiyoyin da suka zo suka daga wannan lokacin ne ai ya kasa baya iya sallah ya dora hannu sama sai hannu da mata ya zama mutum na ba saboda tsananin azaba da aka yi yace har abada yadda ta Allah ta fi mafi da yace ya fatawa ta karya don yana tsoron zama karya har aka zo aka ce lima tibda alal masjid ya imam fa qala li wa min al a'zar uzrun la yusa saboda tsananin wannan duka da azaba da aka yi mashi har da jijiyoyin su suka aka ce har yanzu ba ya iya rike tsari sai ya kaurace masallaci aka za ku sai menene ya sa ka daina zuwa masallaci ma da yake ya usure saboda wannan wata darura ce ba kowace darura ake fita ba je ku ha ha hadu zahira Imam Malik kenan a lokacin shi duk duniyar musulmi in ba abin da Imam Malik ya faɗa ba ma'ana wai ilimi ba shi da zaki ga Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani menene yasa ake ce miki Imam ahli Sunna dukkan malamai Imam ahli Sunna ne amma aka zo aka samu wani shugabanci sabanin aqidan ahli sunna wal jama'a suna cewa alqur'ani makhluqi ne imam ahmad bin hanbal yake har abada alqur'ani ba makhluqi bane duk abin da zai faru ya faru aka yi masa azaba na nake kai yace ba zai janye wannan fatawa ba wannan khalifa wannan ya wuce na biyu ya zo ya masa azaba yace har abada ba zai janye wannan fatawa ba sai na uku ya zo ya fita sauran malamai duk baki ɗaya da tsananin azaba sai da suka yi tawili da tsira har imamu shafi'i sai da ya tawili imamu shafi'i da aka matsa masa tsananin ya yawa sai ce alquran wat tawrat wal injilu hadhihi makhluqa ma'ana waɗannan yatsun yana nufin dawi da yake القرآن والتوراة والإنجيل سيكي هذه مخلوقة سيكي إمام أحمد لزي aka yi masa tsananin azaba ya ji tsananin azaba aka ce ka faɗa mana tafsirar da kansa in ya zo kamar zai fara sai ga ga yan yace na faɗi wannan kalma a ɗauke ta gare ni a je a yaɗa a duniya wallahi wanda ke abin da zai faru a yi masa duka a je da shi gobe kuma a fito da shi yana son ya faɗa da ya tsira da kai sai ga yan jaridu duke da ga yan jaridu duk sun zo sun haɗu ko Derikan da ko Triumph menene yana ce ma'ana yana faɗa duk duniya sai ya wa Imamu Ahmad ya ce Alƙur'ani makhluki ne yace duk abin da zai faru sai zai faru ba dai a ji wannan karma a baki na shi yasa ake cewa ai sai na Abu abubakar shine ya tsira da da al'umma yawmar rijja kamar kamar yadda Imam Muhammad ya tsira da ya tsira da al'umma yawmar bihna aka yi masa azaba na jin tsari har Allah ya sai kawo halifa da uku a cikin wannan tsari ya fitar shi a karfe shi a karkashin gida yana zaune sai aka ce ga Alifa ya aiko ma kyauta ce wallahi hazihi ashaddu min yake wallahi wannan ya fi tsanani da duk azaban da don daga zaran an fara karban kyaututtuka sai imamu shafi'i ya zo ya sallama imamu ahmad ya fita da karatu don me za a zaka imam shafi ya shigo ya ce kai imam shafi kaman ka sa je ka je kana taru ne zai faru duk abin da zai faru ba zai faru ba yace a imam ahmad ai al'amari ya fitar min sai Allah ya halice ka sana da dukan da aka yi ma kafiran ne aka yi min ɗaya ajiye lafiya abin da aka yi ma kai ka jure dan da ya zo ya sallama sai da imam ahmad ya je ya me zai kasance me duniya me zai duniya ba ga shi na fito ba kamar kadan akwai waɗanda ko mutuwa za ta zo kamata ya fi daji ya yi addinin kamar yadda imam ahmad ya kamar yadda imam malik ya to imam shafi'i ya yi karfin hali ya yi karfin hali ya yi karfin hali sai a duniya zai karfin sa shi ne sai tawili da ya da ke tsira shi da imam Muhammad ce masa fada dan menene za ka ta menene wa ba su kada shi ya duka ne a raba ta raba ne ce ai kai Allah ya halicce ka ya ba su karfi da ta kai sabbin mutum kana da kai kana da jiki kana da karfin da za ka kari duka ni abin da aka yi masa ta tabbata lafiya ni aka yi min sai lafiya da shi kenan shi ke sai kuma matsala da wasu ke dukkan malamai haka abin da ya faru ke kowanne ne sai da Allah ya jarrabe shi baya nuna cewa Allah baya ko. a'a haka mazu Allah sa'atul aba duk sa'an da kaga musulmi ko mu'mini wani abu ya zai fata mara Allah yana da hikima a cikin wannan dan akwai cikin sunan Allah madauke sarki al-hakim wannan suna tana yana kunshi da matsaloli masu ɗimbin yawa masu nauyi masu wahala Allah ya ci jin kanka da kai yadda za ka jin kanka da ko wani ruwan kai da zaka jin kanka ma'aikata to amma dan mene ne ka na tafiya kuma kai tinti ne kafa ka tafi da baki ko ka rasa zuran kai baki to shine malamai suka ce Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya kaddara cewa ranar lahira zai ɗaukaka darajar ka amma komai sai da sabai da sallah da azumi da zakka da hajji da menene Allah da ya kaddara wa'annan su ne za zama sababin wannan al'amari ba sai bace rai to dan Allah ya jarrabe ka da bace rai yanzu za ta ce ma ko ko a kashin gatan abinda ake so shine fasta'inu bis sabri wa salat wasta'inu bis sabri wa salat haka al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaka zo aka cin masa wannan abin nan uh, almirfa har yahuda goji sanan ne daraja ya yi yana jini yace kai fa yusbihu qawmun tajuna biyahu sai Allah ya saukar da alai falaka min al-amri in ma an yu'azibu ma huwa tuba alai ba hmm. Hmm? haka Allah ya saukar kuma Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaiwa ranar tashin kiyama duk halitta za su haɗu kowa ya kasa duk annabawa kowa na kasa ga manzon Allah yake ana laha ana laha duk intiharin da aka masa duniya yayi kama yayi daidai da wannan abu yasa duk sa'an da bacin rai da suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka ce wa sa'inu bis sabri was salat wa'annan dai man aja lam yaqul min al musiba wa qalla ma yanfaqu an ajiba matakan kana rataye kana raye kullun sai kaga abin da ranka baya yaya za ka yi yadda za ka yi bakin ran kar ya tafi a banza ya zama na ka samu alfanu shi ne ake so ka zaba wa kanka babun idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum فليغسله سبعا بعد da ke bayani cewa an kare ya ja ruwa a cikin kwarya ko kogo ko kwano ko menene aka ce hukunci shari'a ka wanke wannan abin su bakwai dayan wankewar a saka a da kasa wanne ne قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره الكربون karbo daga سيدي sai da manzon صلى الله عليه وسلم sallama yayi مثلا aka yace abu talhat al azari shine farkon wanda ya je dauki gashi suna suna riga suna fama ne kowa ya ce zama shine farkon wanda ya samu dan su je suna tabarruki da waɗannan abubuwa kaman bargon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cire ya saka maka abubuwan zuhair kabu bin zuhair mutum ne da yake mawaki mawaki mawaki mawaki ne kafin zama mawaki mawaki mawaki sallallahu alaihi wasallam yi wa musulmi zambo yana musu kaza kaza kaza manzo Allah ya ce waye zai je kada wannan ya raba mu da shi sai ya zo a koye ya zai shiga musulunci shine yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waka بان سعاد وقلب اليوم مسلول متيم اسر عالمي غير مقبول وما سعاد غداة البين اذا زوا تركم دائما زان الله يكثر ما ياتي تقبر بوسا يا بما كعب wannan يزمو ابن abin neman اكثر الارض اكثر حر aka تركم زمن ينا تركي zamani yana انا suna tabarru ana tabarru akwai wani malami da yace sai da yaje gani Muhammad Musa Kattani yace sai da yaje gani ya dauka ya tabarruke wannan duk babu wanda ita ya hana wannan abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duk duniyar nan su taru ba su su ana kana ka ba amma abin da yake kai ne ka tabbatar da shi ko kake so ya zama bata lokaci babun idza shariba al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء ina'i ahadikum سبعا an karbo daga Abu Huraira Allah ya kada shi ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce in kare ya zo ya ga ruwa a cikin koko ko ƙwarya ko kwano ko menene abinda shari'a ta ce wannan abin sai ka ɗauki ka wanke shi to bakwai ɗayan wankewa din a wanke na kasa ko na farko ko na biyu ko na uku ko na ƙarshe to shine abin da shari'a ke so da sai malamai suka ce a'a wannan wankewa da aka ce kai mm, ta'abbud ne kawai ba wai ya zama wanda ta saba ne malikiya ke don malikiya wani su gauran ragowar ruwa baya ba na kare ba na jisa ba dan imamu malik ne da suka kafa dalili suka ce an ce ne zai ya kama maka kai da me zai kamawa za ga kan da suna wucewa suna fitsari suna shiga masallacin ma'aikata shiga su da wai ta ba su yayyafa ruwa kibar da tana yin ruwa akan haka sun su kafa dalilin cewa ba na bisa ba to me yasa aka ce a wanke suka ce ta'abbud lil ta'abbud قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر بالمسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك دليل an karbo daga abu huraira imam al-bukhari dan ya kafa dalili shi ma masa sauran ruwan da kare ya sha ba lallai ne zamo na jisa ba sai ta muna wata kissa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbansa yace an karbo daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ne a cikin wata riwaya anna baqiya min bagaya bani isra'ila wata shakaliya ce shakalori bani isra'ila ma'ana ta ruwa kenan a wannan riwaya aka ce wani mutum mutum ne yake tafiya ko ko wata ce take tafiya sawa ce take tafiya sai ta ji kishin ruwa sai ta sauka ta samu rijiya sai ta shiga ta sha ruwa ta koshi da ta fito sai ta ga kare na nuna kishi yana cin kasa sai ta tausaya ma wannan karen ta ce lallai wannan dabban tana jin abin da ya ji ni da azu sai ta sauka ta ji ta ɗebo ruwa ta ba kare ya sha saboda tausaya ma wannan kare sai Allah ya gafarta mata ya saka ta aljanna sai sahabbai haɓar suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakka man aka yi mai kirki sai manzo Allah ya ce wa fi kulli za zati rasu bin laka fi ajr duk abin da ke da danyen hanta mana duk abin da ke da rai in ka kyautata masa Allah zai fata maka da shi ne wannan riwaya Thank you.